na taya ka murna na taya ka murna wato duk mutanenmu wanda su ne su je su binciko gaskiyar al'amura sun je sun yi bincike kuma sun tabbatar da abin da ka zo ka faɗa gaskiya ne kama daga wajen aikinka gidanka na layin dodo da kuma gidanka na layin ajayi duk mun san gaskiya ne wannan ai manaja ba zan gaya muku karya ba duk wa'annan kadarorin da kake gani na wani haka ne to shawara ɗaya kuma da zan baka a nan ka yi ƙoƙari ka je ka samu wani kamfani ka yi rajistar inshora da su domin abubuwa su tafi kamar yadda kake son su to manaja ina wani magana inshora kai ka san irin arzikin da ake samu a asibiti kuwa cututtuka wannan daban wancan daban yau na daban na gobe daban banda sababbi masu shigowa ka duba irin su ebola dina da sauransu wanda mu kuma dama muna neman allah ya kawo masu cuta ne to ka dage kai ka dage kai saboda duk waɗannan abubuwan da ka lissafa in kana da rajista da inshoran zaka ga cewa sauki ne ai manaja an taɓa mun a matsayina na likita ai dole a mun inshora amma ni ban yarda da irin kaɗiban kuɗi na na ba wa an ka kawai ba da haka kada ba na so wani rijista da inshora ah, albalash ah, wannan bawan allah duk bincike da aka yi a kan shi ya nuna cewa zai iya kashin kuɗi a kowane lokaci yanzu saboda haka ga approval letter shi nan za ku je da shi duk yadda yake so ya kashi falillahi alhamdu bismillah 阿弥陀佛。 da kai kuwa Allah Allah ya kai kyau sosai saboda kuma Allah ya kawo lafiya amin na gode na gode Allah ya miki albarka Allah ya daga daraje ka ganka Allah ka yi kyau sosai baba Alhaji <laughs> shikenan yayi yanzu jarida kawai nake so ki kamo jarida kuma ba baba ji a ɗaki a'a in ka yadda dai kana so ka karanta jarida sai dai mu tafi falo ka zauna ne doko jarida mu baka ka karanta inda ma dai ga likita ya ce a dinga sa ka kana zazzagawa saboda jinin ka ko amma da na fi so in zauna a a ni dai kai hakuri mu je kwana. na kwana baba lafiya ba. kin gama girka abincin ne eh to kawo mini nawa to baba alhaji kai ma za ka ci to ki kawo min kaɗan kawai ɗan kaɗan yaya ya ƙara ji da jiki amadu gaskiya wannan yarinya binta ba abin da zan ce mata sai da allah ya saka mata da alheri allah ya samu dace ai shi yasa ya yi ga na iya da a ɗauyar aiki a gidan nan gaskiya ne tana kula da ni sosai wallahi ba abin da zan ce mata da allah ya saka mata barista na abin da ya sa na neme ka na kuma tara ku a nan wajen Shi ne wannan ƙanina ne amadu shi ya sa na zo da shi daga gida sakamakon ciwon nan da yake damuna ina so dukkan ƙadarurina da abin da ka san mallaki na ne ka ba shi ci gaba da control ɗinsu don na ganin wannan ciwo ba na tashi ba ya za ka faɗi haka ai zafin ciwo ba shi ne mutuwa ba eh? kuma da kake cewa a bani takardu ni ba karatu ne ba in an bani takardu ya zan yi da su a kira faru kawai da ana su dawo a'a a kyale su ba na so a daga musu hankali a bar kowa a kan karatunsa wannan gaskiya ne barista to ya za a yi ba komai da zarar na gama da takardun zan sanar da kai to idan an kawo karatu ni ba sai yi maka ƙarin bayani a kai ba tun da ne na yi secondary ba abin da na kawo kiri ba kenan na kawo kuma ne ki dora alhaji ko dai kina nan abarta ta hada za ta iya don na san kan yattawa yawwa kawo alhaji <laughs> wai yaran na yanzu ba su bullo ba su assalamu alaikum sannun ku da zuwa sannun ku kun zo lafiya sannun ku dai lafiya kalau ya na gan ku haka lafiya wani abu ne

saboda idan aka sanar da kuma hankalin ku zai tashi ku gagara kammala jarabawa ba kuma yanzu ga shi Allah ya karɓi kayansa ba rabon da mu sake saka idan mu Allah ya kai haske shewar kai da mahaifiyarmu wato har yanzu ina ya mamaki ai yarinyar nan da sanin ya kamata ai sai dai godiya kuma abin da zai ƙara burge ta da ita shine yadda ta yi ta da mara gayi kuma ga ta da shigaran mutane da zarar kun haɗu da ita Allah wato na ji labarin irin ɗawainiyar da kika rikai da mahaifina da kuma kyautata mai da kika rikai gaskiya ban san me zan miki ba illa in miki godiya kuma in ci gaba da miki addu'a <laughs> bari na yawa magana ka gyara ani a tunani tunanina idan mutum ya hidima wa mahaifinsa ba sai wani ya gode masa ba wai ke wace irin mace ce haka ne iya kalami eh ga kuma saurin shiga zuciya wannan shine ake kira baiwa haka ne ba na lura cewa kalamanki za su iya karya zuciya mai rauni hmm? ai jarumin ma sai ya shirya Allah kai baka gane haka ba <laughs> wato da abin da aka faɗa da kina da amsa <laughs> ai na jima da yasuwa malamu wallahi yana nan akan batunsa cewa sai an handulin musu dukiyarsu da kaddarorinsu to shi dai wannan yaro ya nace sai dai a akura min wani abu da cikin dukkan alaji kenan wala amma da ai haka shari'a ta sharaɗa wannan yaro yana da taurin kai na san abin da zai ni wannan abu ina damuna kuma yana daga min hankali shin ina ce idan mutum ya je ya karatu abin da ya koya a kansa zai aiki a kai Eh, to me yasa faruk ya dage sai an mallaka mar kamfanonin alaji ya rike a hannunsa kuma ni na ga bai san harkokin eh, saye da sayarwa na kasuwanci ba Allah ya babba ni ma ba san ba amma ya kamata ka same shi ku tattauna haka ne amma kai za ka min sharan fage sannan da ka bayan ni sai ne tishi to shikenan babba to shikenan babba na dawo na same shi kana da bukatan dan kuɗi a hannunka kenan eh, wallahi babba to baka dubu ɗari kai ma ne da shi maza a dawa lafiya <laughs> da alaji wannan yaro kawai ya mallaka da sai da ne da shi tun jiya da ke dafa wannan abincin har da safin nan sun sani. <laughs> 어 여기서 맥주 봐봐. 네. 레시피 해봐. alhamdulillah dama waɗannan su ne jerin abubuwan da maragayi ya baiwa malam amadu wakilcinsu ai mu ba mu da abin da za mu ce kawo da kuma ƙamata ɗinta sai ce allah saka da alkhairi amin wannan gaskiya ne ya yi fami to shi kenan baban mu sai mu koma ko to eh kafin nan akwai ina so ka rike min alkawari da amana bisa ga bayanin da zan maka yanzu idan allah ya dawo da su ku lafiya ina so ka haɗa aure da ɗaya daga cikinsu da 'ya binta to yaya amma ka san 'dan yau fa ba a mabarinta amadu na wannan umarni nake baka ba shawara ba fa sojin da muka yi ni da amurka ya alhaji yau zan cika umarnin da alhaji ya bamu faruk ga binta binta ga faru. kawo wannan abu ya yi ya yi sun da isa kamuwa da sun juna to alhamdulillah yau zan ba mu koma gida don jiya sanar da mutanen kawai Kawai ina za ku je ne ai ya kamata ku zauna kun riga kun zama gida yanzu duk da haka dai zan jiya sanar da mutane Baba, hmm? tun asuba nake ganin ka a nan wajen, kuma na kula da kai. Ina daga ɗaya da cikin bangan nan wajen. Ka san yanzu duniyan nan babu yadda. Amma na ga kamar da damuwa a cikin ranka. Me yake faruwa ne baba? Eh, wallahi ɗana. Wallahi tun da safe na zo nan tun da asuba ka nake zaune a nan wurin. Nake jiran alaji saboda ina da matsala ya tun kafin ya ci zaɓe ya ce idan wanda yake da damuwa ya zo gidansa gidan kofan gidansa a buɗe yake zai taimaka wa mutane dona mai gadi ya tabbatar min da cewa yana ciki amma duk wanda ya zo a ce baya nan shi yasa na zauna nan wurin don ya fito zai tafi ofis mar magana cok ai babu wannan gidan da kake gani kofa biyu ne a cikin gidan nan in ka tara ta gaba alhaji zai in kuma ka tara ƙofofin duka yana da mota mai baƙin gilas cikinta yake fita saboda haka ko wata za ka yi a nan wajen ba za ka gan shi ba saboda haka gwara ka ya fi maka ni ka ga tafiya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu saboda Allah yana ne mutum zai shiga an zo nan babu an je can babu an zo haba ya na gan kwasa zaure wallahi gashi na an gama aikin ma ba su zo sun karba ba kada ce da tun safen nan ba kawo ki ba wallahi tun safe ba samu aiki ba amma malam yahuza mai kayan miya ya zo magana kudin sa zai je kasuwa ya yi sayayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah ga mu gare ka Allah karfa mana asiri yanzu bala ka yi gudu ka je can ka zauna karshen layi ka san kudin haya ya kare kana ganin alhaji yana zo ka yi gudu ka zo ka gaya mu dan ba zan yarda mu zo mu haɗu da shi a nan ba saboda ya zo ya ci min mutunci mutumin nan ba rana zafi inuwa kuna layi layi nake bi nake mamman na fuskansa cewa ya fara ce duk wanda yake da matsala ya je gidansa kofansa a bude yake amma ba taba zuwa ba yau na je mutumin nan wani ne zai wai a ce mawacin ma aka mun wai yana gida wai amma an ce a ce baya nan saboda tsabar wayo haka suke lokacin da suke neman abu za su ma daɗin baki amma da sun samu shi kenan ba za ka ƙara ganin su ba saboda tsabar rainin wayo saboda girman allah ka duba irin wannan wallahi da na sa haka ne ni da ban yi wannan manaman na fashion ba

baban ka yake ya kwana a ina ba na buƙatar gaisuwar ka dan da yawa yawan mutane sun gaishe na hanya kafin na zo da. ina uban ka yake ya tafiya ta shekaran jiya bai ya yi tafiya tun kuna yara ake koya muku yin ƙarya wato ya ajiye ka ya ce ka faɗa min ya yi tafiya ko na san matakin da zan ɗauka ya haƙuri ba ruwanka ban kasa da kai ba amma wa'annan sun raina mun wani ya yi tafiya ma bari in je gidan sangani in ko ya yi tafiya da gaske to ba da in kun yi insisting dole yanzu i have no choice ya dai kake zaune a ɗaki abincinka ya nuna to amma mutanen na fasin dagi akan lalle lalle sai na je da kaina akan maganar contract nan na yi da su zan tura anas amma sun gina. baka gaya musu kayi aure ba ne amma dai gaskiya ba sa kyautawa irin wannan abin da suke to ki haƙuri ai ga ƙanina nan zai taya ki ɗebe kewa ko wannan sarkin ganta ne muddin kana sa kafan kana fita in ya ba zama cikin gari sai na gan shi haba amarya ai ba daɗewa zai yi yawwa haka dai ka ce sai na dawo kin ji yawa yayya ni bai take ba za ki ban nan tafi ba sai na dawo Allah ya sa binta kin san halin da ake ciki yanzu ni ne uwarki ne ne ubanki ya zama dole sa ido a game da al'amuranki nawa ya ce zai buɗe miki su? a'a ai ya ce na yi haƙuri tukuna idan ya dawo daga tafiya sai ya je ya buɗe mu aikin ga irinta in ban da ke wa yake wasa da magana kuɗi a wannan zamanin kake cewa ya baki sai ki bani ni je bude aka ayya baba ni ko a gani na bai kamata mu nuna mai tamma a fili ba ai komai a hankali yake bin sa to shikenan naji nawa ya ba miki zai tafi bai ban mun wani kuɗi da yawa ba dubu ɗari kawai ya bar dubu ɗari dubu ɗari zika ce fa anya wannan yaran za a yi arziki da shi kuwa albasa ba ta yi harin ruwa ba wallahi gaskiya haƙuri za ku yi a halin da ake ciki yanzu har sai mun kammala aikin da muke cika ba ku samu gani shi. wace irin lalura ne da shi wannan mu jinin sama ba za mu iya ganin sama. ai wato ya samu matsalar spinal cord ce haka amma ba lallai ba ne tun irin abin da nake faɗa miki idan ka samu dama sai ka yi amfani da ita cikin hikima da dabara kin ga yanzu kike bi bashi saboda ya miki alkawari in ya dawo zai bude miki akan ya sanya miki kuɗi masu ɗimbin yawa to gashi wannan waƙiyar ta faɗa mishi to ba shiru zaki ba idan ya dawo ki tambaye shi ni ban san yaya zan yi ba tunda da shi wanda kuɗin yake sa ga irin laluran da yake jikinsa kokari zaki ki binciko saƙo-saƙo da lungu-lungun da yake ajiya da zaran kin gano sai ki sanar da ni sai in biya miki sabon karatu. idan kuma za a samu matsala sai kawai a ƙarasa shi baba ban fahimce ka ba ma'ana mu sauƙaƙa mara ɗan ciwon da ke damunsa wannan abin shi ya fi dacewa ma da

ka yi haƙuri babba mu dai abin mace kaɗai ta rage a kansa allah ya ba mu nasara a kan aikin da aka masa ya fara taka amin ni ina ganin da ka banne tare da kai ina ganin zai fi in ya so shi sai ci gaba da lura da shi ka ji malalacin wai a shi ya zauna tare da kai kaka idan zaka kama hanya ka tafi ofis in can ne yafi dacewa da kai ka bani na yi jinyar miji kai anas ka shirya mu tafi Allah ya ba mu iko rike amana kawai tashi mu je wato anas ka kusa ka zama babban mutum tunda ka fara ɗaukar nauyin mutane gaskiya ne wallahi babban ni ba son zama nake waje ɗaya ba gaba ɗaya tana a ce zaman ofis tun sabu hanyar ma sai ka ce wani ce. to ai babu wani matsala je. alas ba matsala karka damu sai rika rike maka aiki in za ka je wani waje wallahi ni bakwa ma yanzu ina da wani izini ne ba son samu ne jin gabatar da wannan izinin to ai babu wani matsala anas yanzu abin da zai faru mu je in sauke ka a wajen mota ka sai ka je kai harkar gaba to shikenan babu godiya nake har kwanansa ya ƙare kwatsan kai ma gashi ka kamu da lalura maimakon na samu hoto da natsuwa anya zan jure kuwa ko kuma na kama tsarin uban tafiya uban gayya abu kawai ina tausaya wa kaina ne a ce wai mijina abin alfahari na shine a cikin wannan yanayi wallahi da ana ɗauke ciwo ana dauke ɗauke daga gare ka na dawo da shi gare ni Allah sarki abinda nake so da ke shi ki ci gaba da yin mun addu'a ubangiji Allah sa in samu lafiya kuma Allah ya ba mutane kin ji ku amin daga ci abincin yanzu eh bismillah hira da ke kuma a shi bacci ya ɗauke ki kira sun ba lafiya kawai mafarki ne bai fasa mafarkin ki zai iya zama gaskiya kurin tsawa ban yi ba ina kasa kunne in ji kururuwar mutuwa ta ziyarci gidan nan amma har wa gari sai kun kan tsuntsaye nake ji da kaji me yasa kika ibin umarni na gaskiya ne baba jiya mutuwa bata ziyarci gidan nan ba saboda gani ne idan muka yi haka kamar ba za mu raba goron gayyatan ba me kike nufi ina nufin idan muka kashe shi tun yanzu mun yi kuskure babba saboda akwai kaninsa a cikin gidan nan kuma ka gani ban taba aihuwa da shi ba kaga idan ya mutu ba mu da gadansa kaninsa ke da gadon shi haka ne na yanke shawarar lalle lalle ne mu nemo masa magaji ko ta wani irin hali gaskiya binta kin zo da wani babban al'amari amma ta yaya za a yi samu ɗa mutumin da yake ƙunshe kamar kayan wanki ko kina nufin kina ciki ne ha a baba bani da shi ina riga na sakar maka man komai a hannunka haka ne zo ki ji kawai yanzu wa kike da shi wanda ba zai iya tona mana asiri dahi dahi dahi dahi eh baba dahi tsohon saurayi na na da ɗahe ah, ina fata kin gane abin da nake koya miki eh na gane kuma na gode allah ya saka da alkhairi na gode da irin ɗawainiyar da kake akan ilimi na haka mata ki daina min godiya saboda wannan yiwa kai ne don na koya miki karatu ni na tabbatar kaina nake yiwa. ko ba haka bane haka ne amma wai yaushe zaka gama NCE naka ne ka san fa ya kamata ka fito mu samu mu yi auren nan a huta gorin da ake ma mahaifi na na cewa ya biye maka sai na yi karatu kafin za mu yi aure mutane suna ta surutu a kai suna cewa watakila ma ba aure na za ka yi ba yaudara ta za ka yi ni kuma ina na ina ta daɗa girma na gina ya aure shi yasa kullum nake gaya miki duk abin da ka san kana yi tsakaninka da Allah ya kamata ka ci gaba da yi tsakaninka da Allah kuma yana da kyau a cikin tushe kunnuwanki da ka zargin mai zargi wannan karatun da kika ga ina yi ni na tabbatar ba ni kaɗai ba ko ce zai amfana al'ummar garin nan gabaki ɗaya saboda haka ki kwantar da hankalinki wata rana iwar haka za mu kasance a ƙarƙashin inuwa ɗaya wato ango da amarya kuma da gaske gobe za ka koma? insha Allah gobe iwar haka ina can wallahi ɗayo har ba na so goben ta yi saboda ba na so ka tafi ah, har kin dawo? Eh, ana ta karatu wallahi ba amma ai mun ne ma yanzu zan tafi gida ka san mu tsofaffi ba ma dadewa a gidan suna <laughs> san da dawa san da dawa yanzu shikenan idan ka tafi yanzu zaka kai sati nawa kafin ka dawo kwata-kwata in allah da sati uku zan yi zan dawo insha allah kin san ana gama jarabawan nan nima ba zan taba bari ko kwana ɗayan ƙara ba zan dawo in ga masoyiyata wallahi daidai da rana ɗaya ba na so na daina ganin fuskarka a cikin fuskata kinga wallahi ni ma ba so nake a ce na tafi nan ba kuma kin ga yadda hankalin ke tashin nan fa ni fa zan iya fasa tafiyan nan fa in kasance da binti soso masoyiyata koya a ni ma ba zan ce karka tafi ba ai neman ilimi gaskiya ne to yanzu kin gare gashi muna neman barin gari ba abin hawa ko da kafa to ga iya can zuwa ai kai dandan dandan dandan ga dahe nan gafinta wannan soyayya wannan sai Allah dai kan biranen auren nan amin <laughs> kai na ba ka dan mutum da uwarsa dan kai ne bakin hanya hamuje na ba ka dan mutum da uwarsa irin kin ji wani daɗi ne kuwa ai dahe zaka ba da komai akan bunta? <laughs> ai kai da mai ba haka take iro tsaya kai to ka tsaya na tsaya iro ka tafi da shi a hankali kaji dahi dan Allah dan annabi ka kula da kanka kuma idan ka gama in ka dawo da insha Allah sati uku zan yi kamar yadda na gaya miki kuma daga an gama in Allah yadda ko kwana ɗaya ba zan daɗa ba sai na zo na ga binti soso masoyiyata ruwan kai in tafi da ku Allah wallahi ina bacci na tuna halin ke ciki ko bacci ba na iya hau ka wannan ne Allah ya su gaskiya Allah sarki ɗaya ko yanzu yana ina asalinsa dai zo ne kuma yana kwana a shagon aski saboda ba shi da matsuguni bayan wani lokaci ya shiga wata masana'anta inda ake shirye-shirye a nan ya ba wa kansa suna wai shi ma'anar general kuwa shine babu wanda ya fisa kuma duk wanda ya fice a kowace irin sana'a ne zai dinga yawo yana cewa shi mai gidansa ne wannan halitta wai shi general idan ka gansa yana da siffofi na shaidan haka zalika kowa a wannan masana'antar yana da wani logo amma ba ku san me ma'anar logo ba logo wani tambari ne da ake amfani da shi a wannan masana'antar amma shi logon nasa yana amfani ne da logo mai kwarangon wanda daga ka gani ka ga shaidan saboda me yana kokari ne ya nuna ma duniya wai shi jakada ne ko wakili na shedan shi yasa ya fito da siffofinsa irin na shedan yana da shekaru a duniya sun kai guda arba'in ko fiye da arba'in amma bai taɓa neman aure ba babban aikinsa shine bata 'ya'yan mutane ƙanana kullum aikinsa ya yi zina da matar wani babar wani haka zalika kakar wani ku kwantar da hankalinku kwantar da hankalinku tabbas yanayinku ya nuna mamaki akan maganar da na faɗa to ba abin mamaki ba ne saboda wannan labari da na rubuta ya faru ne da gaske it's a true life story saboda haka ya zama dole yi taka tsantsan wajen rubuta shi domin allah zai iya tambaya na idan na yi ba daidai ba saboda na yi laifi kuma ina so in gaya muku wannan labari na ba dare ba rana na ɗauki lokaci ina rubuta shi domin in tantance shi in fito ma da al'umma saboda ya zama jan kunne ga ku da mu da iyayenmu da 'ya'yanmu da duk makamantansu to dalili na dai anan da nace zai yi zina da matar wani ko babar wani ko kakarsa shine duk wata mace da ka ɗauke ta kaje je ka zina da ita wata rana za ta yi aure ta zama matar wani haka zalika wata rana za ta aihu ta zama babar wani haka zalika wadda ta haifa za ta haifa ta zama kakar wani so allah ya kare mu na tabbata a cikin babu wanda bai san ma'anar dadaro ba wannan halitta shi janaral yana da dadiro wadda duk yake daukan nauyin rayuwarta to ma'anar dadiro dai a nan shi wanda wanda ya dau nauyin rayuwarta ma'ana cinta shanta suturarta wajen kwanciyarta kuma duk wanda zai mai magana ba zai taba jin maganarsa ba ko ya ji shawararsa ba ko da waye a duniya ban cire muku mutum ɗaya da shi janaral ɗin yake ɗaukan maganarsa ba shi a kullum a sama yake shi babba ne duk wanda zai ajiye wannan a matsayin dadiro idan dai dan sunna ne me zai hana ya aure ta ya kama mata gida ya ɗauki nauyinta ya raya sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ranar kiyama ya fito ba tare da yana ɓoye sakamakon shi ba domin ko kun san sakamako guda biyu ne kamar yadda a makaranta idan kai jarabawa in ka faɗi za ka riƙa ɓoyewa idan ka ci kuma za ka ringa fitowa na ɗauna ɗaya kana ɗan faɗi haka zalika na gobe kiyama duk wanda sakamakon shi bai kyau ba a goshi ake manna amma suna ƙoƙarin karewa allah ya kare mu to idan ƙanwarsa ce ko yarsa ce ta cikinsa zai so wani ya ɗauke ta je ajiye ta a matsayin dadiro abin da zafi sai dai allah ya kare mu duniya ƙwallon ƙafa duniya rawar 'yan mata na gaba koma baya yana alaikum salam na sami wani dan mummunan labari ana kira kirana a gida Kusan jikin mahaifiyata yana dan damunta amma ina fatan ba sosai ba ne zan ji kuma za mu tashi a kan labarin yaransa don yanzu aka fara da halakarsu kuma da yaya suka karki wannan labari ina kokarin mayar da shi littafi saboda iya karfi na kenan amma idan allah ya taimake mu muka samu wanda zai ɗaukan mana nauyinsa ko da fim mu mayar da shi saboda ya shiga lunguna lunguna sako sako saboda ya faɗakar saboda masu irin wannan halin su daina allah ya kare mu wannan labarin ban yi nisa a kai ba babu wani wanda ya sai gaya min menene ainihin sunan dadiran kuma menene ainihin sunan janar saboda janar ai ya janar ya dinka ya makan shi ne ko ba haka bane to yanzu idan akwai mutum kamar ɗaya biyu da Allah na son su wuce uku dan na san in tambaya ne za a iya cika nan wajen a ah, sai su su yi tambaya sai dan ba su amsa ko wani korafi akan labari na ko wani gyara saboda mu masu daukan shawara ne sai mu gyara sai mu rufe da addu'a kuma zai faɗakar kuma zai wa'azantar da masu irin wannan hali zai zama jan kunne ga masu irin wannan hali a matsayina na dan ciyaman din local government din nan insha Allah zan jajirce zan shawarci mahaifina akan wannan littafin ya zama fim musamman duk da harunan talla mai fata ne zai bada umarni in Allah so ya yadda kuma na san zai jajirce mahaifin nawa akan ya tsaya tsayin daka ya sa wannan abu ya tabbata ya zama fim insha Allah kuma mutane kowa Allah su ya yarda da kanku kowa zai zo yana bada labarin wannan abu saboda wannan labari gaskiya ni kaina ya tsima ni kuma ya sa na ya mutu a yanzu zaman da nake anan nan ma ko dai na dage ne ko na cije na yi maganin nan amma ba dan wai ina so bane because saboda gaskiya yanayin mutane kowa na ga jikinsa ya mutu anan ko ba ka bane yan uwa yawa to shi yasa nake so dan Allah dan annabi mu jajirce mu bashi muhimmanci sosai saboda mutum ne mai hankali mai natsuwa kowa a garin nan yana kwatance da shi don dukan mu nan muna so mu zama kamar shi saboda duk mutumin da aka ce yana da ilimi dole zai samu mahassada da makiya ko ba gaskiya bane to don haka kowa jajirce kokarta ko ba gaskiya ba jama'a ni dai iya maganar da zan iya yi kenan adaro wanda muka sani tun muna Islamiya ake karanta da mu aji ko kuma a wani ne daban shi dai abin da ake nufi shine mutum ne yake ajiye mace duk wata hidima da ka sani miji yana ma matarsa ana zaman sunna yana mata amma kuma ba tare da ya biya sadaki ba an ɗaura aure kar ku manta kakanmu hawa'u da adamu sai da ya ba allah sadakinta so um, yanzu za mu rufe da addu'a saboda na sauri ya allah duk wani mai neman mu da sharri duk wani mai neman mu da sharri allah ka mayan masa kansa ya allah duk wanda ya ɗauki yar wani bawanka ya je yana ɓata ta allah kai kai shi kai ka sanya za ka yi da kayanka allah duk wanda ya je ya ajiye yar wani a matsayin dadaro ya ɓata ta ya ɓata ma iyayenta tarbiyyar da suka bata ya Allah ka gaggauta saka mata ka saka wa iyayenta ka ajiye min littafin nan ka ji ko yawa yawa na yi mantuwa sunan wannan littafi nawa saboda koda kun gani a kasuwa sunansa general ɗan to wannan dot zan gaya muku ma'anarsa insha Allah a zama na gaba ɗan menene ba ku sani ba ko akwai wanda ya sani ana Allah ya samu dace

ɗaukar waya na ta kiran waya ba wanda ya ɗauka baba na shiga toilet ne yaya an yi nasara mun kusan cimma nasarar mu dai saboda ina da tabbacin cewa kwanan nan zaka samu jika ban fahimci abin da kike nufi ba saboda mahaifiyar shi bata da lafiya yanzu haka ma tana kwanci a asibiti to na gane ki ce mun tsuntsu mai wayo ta wuya ake kama shi ko yanzu na cika bashi na baro shi ya tafi asibitin ina can kenan eh da heya muna magana a mota ba mu karasa ba za ka kama hanya ka sauka hmm? haba dahe me yasa baka jin tausayi na me yasa ba za ka taimaka min kamar abin da zuciya ta take bukata ba hmm? wannan shine irin tausaya miki da zan yi in ban da rashin hankali da rashin tunani kina mata aure shine za ki same ni ki ce in biya miki bukatar ki to ki sani binta na fi karfin ki wani yaushe kika kangare ni Yaushe shi kika fandare kika saba da san abin duniya ya binta wallahi tallahi na rantse da Allah na ɗauka rashin lafiyar mahaifiyata da kika gani ya isa ya sa dama ki ji tsoron Allah ni kamara